الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نانغا ina ne tsafo shibeguni ya ya tsago be ya tsago gube ci zulhijja 1438 kalanda ya Nigeria na ajin dai be tsafo gwegi ya tsago to ani 2017 kalanda ya miladiya ya cewa duk karatu daga littafin fadlul islam ya sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ga babu kaulin layi ta'ala babu ne ga yace ba na sako latu ne ga gan wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu An ga da lamu tuyen do na jihadi ya musulunci a cikin ga ga jihadi na sako agogo ba wa fil akhirati min al khasirin ya fa gafi da min zai asara ana bi Ta radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك ala خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أوطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man amila amalan laisa lai amruna fa waraddun rawahu ahmadu ko mun babu kaulin layi ta'ala babu ne da yake ba su ne don wa man yabta ya gara islami dinan falan ya kuba da minuhu an gada wayan da cuta ta mutu a dinin na jin addinin musulunci nan a goguba wa wa filafirati min al-khasirin efo alkiyami ma lafi da mini zai jaji asara na alhasiru na babon nan man shiga wani guba ko yakan ya mafari gairul musulmi da ya ji musulmi nan yahudi nasara mushiriki kafiri a najibu ta kuci nan ya anajibu ta tsana anajibu ta gidina anajibu ta tsangina anajibu ta bishina anajibu ta nankuna anajibu ta kutina anajibu ta kabarina fata ga naji agatu la ya kawo mulkhafiru ne ibn ajima da alibi muhammadu ko mun gane ye ba ti mini zai ja agatu la ya kawo mulkhafiru no amma khasara je tafawutu mana asara agando jinan agayi zai ja ne ba wuya alibi muhammadu ba dagwa sun bidiyan ko mun gane yau ne zane lo musulunci ne bayani musulunci ma jiuna mu ya haɗe rabuwa ɗabana a nan ya layas bi fi hadhihi umma yahudiyun wala nasrani thumma lam yu'min bil ladhi ursiltu billahi ka min ashabin nar zalura wa saqo yahudi ko nasara unci ma ji ma do yayi la fa zan ji hafe dan mi zai jaji kinan aje gimi nan ne ne gani ko ye ba ci zane ma ga ji bidiya nan zane ga ji bidiya nan ba wu ɗaya mu lafi tuna ma ali ba wuya nabi muhammadu ba nan mu tagwa sun wuce yau gaya addinin gwai zai sakwa akwai ba da ni mujina liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai cu mai yi cule e tuzi gegan ngai akhlasuhu wa aswabuhu zane lotu bo so ko tuna mu don wa dede be sunna ani sallallahu alaihi wasallam ne da wuce ga ago ya bugo man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddu sai bone da ne jin bidiya ne fa ya liga da bi nga ja sare tunun allazina dalla sayum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna an abi hurairata da ba abi hurairah radiyallahu ń na da min qala wa qala rasulullah tuci ya ce ce nabi sallallahu alaihi wasallam ga tajiul amalu yawmal qiyamati yatuja bi fa'al qiyami us salatu fatakulu ya rabbi sallah bi cha ga ya wuce ci ana salatu ni ga sallah fa kulu sai cha ga innaki la khairi wa ta'ala khairu thumma us sadaqatu sadaka cha bi fatakulu cha ga ya rabbi ya wuce ci ana sadaka ni ga sadaka wani faya kulu ce ta ga ki ala khairu wa ta'ala khairu thumma yaji'u siyamu azun cha bi Faya kulu mu cha ga ya rabbi ya wuce ci ana siyamu mi ga yi sallo Faya kulu ce ta ga ka ala khairin wa ta'ala khairu thumma taji'u la malu ya tu cha bi kakai ala zalika ya tiya ta faya kulu cha ga ka ala ki ala khairin wa ta'ala khairu summa yaji'u al-islamu musulunci shagabe fa yakunu shaga ya rabbi ya wace ci anta salamu wa anal islamu wa ga yace ya aminci mi magai musulunci fa yakunu ce shaga gan innaka ala khairin wa ta'ala khairu bika al-yawma akhudhu bi oyin ga mi agwayinan nan wa bika uti bi oyin maga mi ga ya zo imana da ne ga da musulunci o cha imani jina ce shagwe tun kirkinu gwanan sai ci ma gaza ba a da tun ga ile imanin ci ma musulunci gwanan kalallahu ta'ala fi kitabi yi sai ce nasu ne ga dalita shi bugan wa man yabi ta yi gaira da islami dinan wani gada mutu addinin yoci na jin addini musulunci a nan falon yi kubala minu a wa filaki rati min alhasiri na e ya fara kiya magada gaza na gashi da mini ya rishaji imamu ahmad ga gwadisun na biyu a sheikh salihu ali sheikh sharin ya fadul islam nu jina ga isnadi hadisi na abad ibn rashidi da bu abad ibn rashidi ma sashe mai hadisi ga doyi fuyo sashe mai hadisi magallahu wahamu unde wa mishi ye ba ci ɗan killa da ke da hadisin nona alhassan uwa gangani biya biyu rairaya. Ngo ji gani ko turu asan ma ga gan a gan abu huraira ga ga jiyo ga alagan na lo bayan abu huraira ko mun gane ba no ji yadda ji ulama lo ya tuja benin ran ta gani e to so ga biyo kashin rabo ne tun ka ngole uya yun ta te kibo uya yun ta te zairi wucin ngole ji gane ko church a gan sama church gan ga sama beki sama beki cha ga church ga ataina tayi idda be imami tu soko church a gan na fal kya diga alim talatin ga washani wa taqulu hal min mazid wa ga ba ina ga diuna dabo mana in ba kari da munga tuda da yana taga ganin ai imami ji ya fara kiya ga da wata ya an ji gagan wato kalimuna aidihim wata shahadu bi bima kanu yaktubun ya gwaja gagan bici ma jiri ya tunai da ga cuta da ya gwata ga ya gwama dai musamman madigin tara nan wadda imani ji ga wajen na damina kai na ciwar jama'a wale bayani ya ce ga yin sallah ga yin zaka lole ba no ji ana sadakat ne nan ba ba sadakati ba abun ne kiyo zaka e ga sallah zaka da sauransu lole bayani wuce gwagan babin mutnaji shi joliyani nan lole gani ko ba na moji gan ya rabbi anta salamu wa ana islamu nan lole ne lauga assalam wanda mini sunayen sai ce lole ko to na ruwa na gbagudu da banin lole aya ndo ci da hadisin da ci jikiyo in clarify ya assalamu da mini suna ya ce ce wanda yake ma dan Allah ha za ga yin naswa ko yi gani ku wa fi sahihi as-sahih ba ma na yana rifa ne sai muslim ko an aisha ta daga bana na aisha radiyallahu anha sa kuje da bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man amila amalan an ga ci. laisa lai amurna na mummi ta ci na fawa raddun a ga an da tun da wuce ngole man amila amalan amalan wikiyo na kira man wuce kiyo in ji kini bezo man wuya da fi rikicin a da fi shart annakiratu fi siyaqi sharti tufidul umum e bogot ando ni galopi be suna ajini kan gai muskanaji kan wayi tetengi kwa mudin faraji muci mai tula daye ba wa nabi muhammadu ma be sadu ji ta ci ubwana da na jela da agagi da su e boga da bidiya wanja ebo ne zane ji bidiya ne dagan dagan addini musulunci la gumiya so ya ci maga aliyo ma akmaltu lakum ku ina ne addini gumiya ye wa atmamtu alaikum nimati ma ni malada ya zo gaye wa raditu lakum alislam dina mai da diga addini musulunci yi kiyo ga addini ya bugo fa malam ya kun yawma izin dinan fa kaifa yakun yawma dina imam maliki ga yana jin addini zamanin ci ne kin wajen ci ga addini nan nan zane ji bidiya nan ẹni lámì tún lè yẹ̀gbìn oúnjẹ bà wá fọmọ azaba da haƙƙi ilẹ̀ dọ̀là ẹ̀ dán bọ̀ zùmọ̀ ẹ̀ gaskiya ba sai ẹ̀gbìn zànà ẹ̀jú bídíà ni ẹ̀ fọ́ àlìkíyà mi gádàbí ẹ̀ tún ó ti náà ju jí bídíà mu jí fi bọ́ ni wọ́n á bẹ́ fọ́ àlìkíyà mi wọ́n àlìkíyà wọ́n àlè ládàáyà. الذين ظل سائر في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون سنة أذان جي توان جا الله رون بايا توان جا ذكي توان جا تاكين إيه كوي في تلك ko mun gane annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man ahadatha fi amri na haza ana jebe zana tsoyebe da labari inna ma laysa minu na da bashi bulana fa huwa raddun a an gida tun zamuci man amila amalan laysa lay amruna fa huwa raddun annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu muhdathatin bid'a yanzu na so bi da na bidiyo kullu bi da atin dolala bidiya pata mu ezuyo e bugu aje bidiya wangi bi suna jiniya maulidi ji bidiyo celebration new year nga idan endi yanzu hijaba nan aji muharram be da nanya zan ce a ke da aka shi ban ce ba ni a yi e a yi e shani new year ya tuto lada je so kwa ladu ya ya je lada ngo ji gani ko an wati azun ki an do so eh eh ni fuji wele mini bidawo ji ga budan e ji da shi aje ti zai fun ya shure ni ngo le mini bidawo ji ga budan abiri asofi ajiri musulunci nazarin eh salatul awliya ga sal ga sallawa liji dabo bare ne bidiya mu Salatu fati salatu najina salatu mishishiya salatu mishishiya salatul nari ne fata na alibi muhammad labi ne cine da yuku wo gobe ce tangai wa ajiza zamba ce tangai wa ajiki wo wa ajiza zamba ina ali be be no ga ce o chafe lawa jibe mi tika o chafe da je o chafe go ge ko tula dai e. ko di to agalo ti o to fola sayu o chafe le go ti ne jinon ke jige to alibi muhammad be be no na da mini danje yan bidiyo ga mala bid'a wanda danja ga kabayir al a habu ila iblis min al masiyati as salafi gai shaitan wuye ibili wuye bo bidiya ga mafiya ibn e al masiyatu yusabu ha wal bid'atu la yusabu minha mafiya zane ga juna youtube ma zane ga ji bidiya ne waje kiyan waje tuba bari zane ga ji bidiya ne wai lato zanu ke lato wasu ya ci jin ga ga su a sha continue be ji juni ebone wele ya kuwa tukiriki nga mu yalo dono nga mu gbọ́gbọ́ daga káàkiri tí daga wọ́n ti aje musulmi na wadda musulunci wannan to ko ti yawa tun daga bidiyo a agwa su sunna annabi muhammadu wallahi fa anta to to alkhairi ta imam islam musulunci gai sunna sunna magai musulunci ko mun gane e ga so e gogun adina ne muhammadu umare e tuje gine zalo ma de de go sunne na unde alkhairi gai bada dan gure ne za ji amma bidi uje wona ko mun gane akida wariju akida murji'a akida mutazila ko ta ta akida kitijin nan eji. musulunci ma agaga zage ji bidiya ni yu yayin sai zage ji bidiya sai sun tu wali takum minkum ummatu yaduna ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari sai zage ji bidiya sai ji dudu ya bidiya wuce bai da biya dimin ko laji ganewa e bona ujiwo abu lasan alashari kami abu al alashari na hawariji ibnu abbas da gumiya ibn abbas ló bá kó kí ó jọ ṣùgbọ́n àti ibn abbas ló di wọ́rìwọ̀rẹ́wà wọ́rìwọ̀rẹ́wà wọ́rìwọ̀rẹ́wà wọ́rìwọ̀rẹ́wà aláàjì kí aláàjì ló ti ju túbọ̀ káyọ̀ ibn abbas lọ bá àánẹ́jà àdìjọ túbà lè ju túbà náà. abulhassan aláṣàárí ló wà fi èwo gan abulhassan aláṣàárí ń bí àzù daga daga dàjí kí dàjí àkídà àmá ti jẹ́ àkídà efotin abu zakariya saji efotin zakariya saji na luba abu da asa na shari wuce da jin bayanin su suna yi tsakanin turu wuce gan waji kiyo gan waji tuba wuce ji sun nori ko ka gane ba to ibn qayyim sufanci ibn qayyim ji sufanci da kutubi wajen gane ko wajen sufanci da gayan gaya amma wudu zusufan ce sai ni gube ibn taymiya na ga mala wasu fa diwan lakad jarabtu hadha kullahu hatta ata ali hatta ata ali ila bi fadli man laysa yadri yaji wa lisani alkafiyatu kaga an na gugu duniya ngole ba wuna je wuna je wa nike kowa ji fahimta ne game da anana eh to ebogo muji musulunci buda be da ga ji bidiya ga wuya yi e nga wo ge wa aljanna ati ta ci wa ya zan doci muto ne wa da sai sun tuji zan doci ji ya haji ja ce mana ji salafu salihu ji kawai mi zan doci ji wani ele gan e da ga je ne da wuya yin fata da wuya ya so ko yi ene yi yi na dambu wa ma salaftun fi mi shefa hukumu ila lahi e bugo ne ga yi wa ji na ilagu gbugbe lo ilami wuna mai je da ne yi ga su tu ci ga wa gwa ngo ne ka ga mu to gwa zoro ala mi fiye da ji wuce bane bayani hadin rajani ko la ji ganewa nga mala reddi di adam bidi amini usulu ya sunna budon reddi di adam bidi amini usulu ya sunna budon e da yake shiga wuyi sunna ko di reddi adam bidi a wa ga sai da shi ga wuyi sunna mu e ya e e ji rudu di adam bidi ngo ne wula bi sunna ya wọ́n bí ẹni gẹ́gẹ́ sókún wọ́n fi owó tó kàràtú yẹ súnnà tún wọ́n láàrin tó rẹ́jì àdẹ́bídì àrẹ́jì àdẹ́bídì agádọ́ ne ni. kílọ̀ wọ́n gẹ́ gba àdìsí náà gẹ́gẹ́ tiẹ́ fún ẹ lásán àbí àníbi mọ́mọ́ bìjì ọ̀nà ṣí ẹ̀ láti fìrìjì ta tún wọn láti ṣí ẹ̀. wọ́n gẹ́ gba àdìsí náà yẹ gẹ́gàn etí fọ̀dá ẹ̀lú yẹn àrùn ìbéètì waga ba hadis ne ya ga yace amitu wala tuji amma ga la mitu ya ce lemba ba ya amitu ya ce kirkin agwa sun amana gaji ulujima ga ku le fitina ma no ko tun wa tun awari ja ko dunu ji gane wa at same time ji ya imani budan wace ku hadisi wuce be murji elaji eh, firgita ko laji ganewa waga la hadisi be ne ga ga ce sifa ce ce ce istiwawu alwaju alyadu kaza kaza har sai lonin jami'a wala jirazana waga ba hadisi ji ne je ya ce azaban kabari ni mai kabari sirayi gaskiya shafa'i gaskiya zan wuce dabwa dana amma a da zeno wọ́n yá ni ọkọ́ wace ti ẹ̀ lábẹ̀ jibe lẹ́jì bí alagwa su sunne a mai la sunna ji hujja to hadisi a hadu to mutawatiru mutazila la di firgita no la ji gane ba e gogo e ne ji ti bi bidiya ne ilimi sunnu lu ilimi sunnu ji kiyo ba za karji min kibaru ai mai mini shafi iya shi budon ngayi ngayi nu sai mai ji zamani wuce wa ɗani sai ganin ga wa fi karaji la min khawfi ahliha yazubu biha albid'i min kulli janibi kun e ga e jane ga ji no e bo suna na ufe wa o suna wula shi wa wi gidi wa wu nozi to gida kan yi fata bi ne a da sunna na ga zan do ne dan bidiya nan ga wa azuma ne e bo kiwo ilimi sunna je zai ni doro ngamala kokari na dan bidiya ji wa ga wuji na zane mai ya sunna na alawa wa ba wuje opportunity na ga da ya bidiya wuri ko mun gane wa ga da azailu ala tuba katila na bi da ibnu rajab mu fi la tarjuma mun da ce mun koyar sunu zamani wuce wa ɓen wuji na zugu biya jan hadiri wune jan hadiri na zugu ta ku ne man wuce da bana wuce fe fa mu ta zaji na ayo ko fiye wa ko mu ta zai da ni a sha fi mu." amma a daji kiyayen aka ga cewa wani biya ya gwada za a yi ya kwa kan ọjọ́ ni méjì faruwa ni mọ́ wọ́n ti dé ẹjẹ́ ájẹ̀lì mọ̀tẹ́lá gẹ́dìkí kama àfẹ́ sọ́tò àfẹ́ kan àfẹ́ ẹ̀cha mọ́ wọ́n ti ne shi wa àfẹ́ ba ta àfẹ́ ìdí mú we masalaci abun gawo kitabu tawhid ibn kuzaima we masalaci abun we ibn kuzaima we masalaci abun kitabu tawhid ibn kuzaima mu so mu ya se wushi abun mu fe wushi ba tuju ba do we do kitabu tawhid ibn kuzaima fe pa ta lawo do fe ruki ki ki ki ci be ganna karatu ko la ji ganewa e gogo ne ya complain gaskiya fitina kazan kazan e na ji tibu ne kiyo karatu karatu kuma ya sunna ta mana wanjo to man to ji makanta a ta lamiya ta zo a ta la a ta sala sakwa ni bi muhammadu a datu wanganci yan na jin dawo bidiya a zuma yan dawo bidiya jikiyo bidiya a zuma ebo da galibi adeke zai ji pe ke na gasu susun a ti lasun na wuzo an yaro pe faruwa nan yan bidiya a da sai spray da yadda da shi ko mun gane Allah samu gane babu wujubul istighna bi mutaba'ati bi mutaba'ati sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa babu babu ne ga yace wujubu wajibciyan al istighna'i ya da kukuke bi mutaba'ati da milatu alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa ke yanzu na janibi na lugwana wa kaulin layi ta halba na sakon latin gan wa an zalna alaikal kitaba tibiyanan da kulli shi ya littafi cin biyaya wai ebujin bayani ya gandoro wa nazarna alaikal kitaba tibiyanan da kulli shi ko? ga rawan nasa'iyu al'imamun nasa'i gobe wa gairu to zai ji juniyanin anin nabi daga ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi umar ibn al-khattab wale sun goyen umar ibn al-khattab radiyallahu anhu warakatan min at-taurati warakan wace daga taura fa qala wace ga kuna ya ibn al-khattab umaru muta a mutahawikuna waye da shakka de bayanan miladi ya wani waye da kilo keshin de lakaji tukun biha bayda naqiya hakika min la lasa ko musulunci na biya yin wunda na wuce wangire law kana musa hayyan da nabi musa gadnabu wattaba'tumuhu ya shi da anabi Musa, nabi musa muni ya chami nabi muhammadu lugal dalaltu ya gaji wa fi riwaya fi riwaya ando ci magan law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da nan musa ga adamu dan wa aje ba gondoro a sai wulani tuni fa qala umar na umar ga raditu billahi rabban ne da jibe tsoci da Allah ga ngai tsoci wa bil islam dina ne da jibe addini musulunci on ga addini wanjo wa bi muhammadin nabiyya mai imani ji da anibi muhammadu ga anibi. annabi ne. baadi na wai gaga ya tiya amitu sunna ya nabi muhammadu ullaha, wa a fi rasul ya mitu ce ci e mai la tutucu wa man yuti'ir rasula faqad ata allah wannan ga tutuci na ma mitu ce ci ali da wannan wa in uhu ta tadu ya ga mitu nabi ya e ga je bawo wa ma takumur rasulu fakuzuhu ina tu shiga Allah yana ya gaji ya gu wa ma na hakum anhu fantahu ina wa kana ya gaji ya a gangani yuyi ma kana lil ni wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa da mu'min ba da mu'mina ya zagi na ce ci da tuciwi ko nga tuci bana nga hukunci bana dia sanu tikaina wa ma salaftu fi min shay fa hukmuhu ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhulu aljannata illa man aba qila man aba qala man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba annabi ga lumin bata da janna ga sai da nan annabi na ga annabi da annabi wa annabi ga da ga mutumi na da janna nan ga ali sanan ga mutumi na sanan ga mutumi na wa da janna nan ga ali ba nan kun to ga nago ko mun gane E bogo sai eh, milato annabi sallallahu alaihi wasallam su dole bebe ma egwala su sunna wuri muhimmanci zarawi egwala suna iri da buke kowa ji fahimta ko? bebe ma ela hadisi to mutawa ngole to hadisi a hadu na ta zuwa lo juja to akido to ne jan kida kowa ji fahimta ebona mutan sa shi mai sashen al'akalaniyu na shi za a bayan ne waga a ga kiyo ela hadisi yan a hadu ji hujja

zaini cilo cigar da yana ji dalin nan a can a yana yi to ga a kijin a alkibla jaban ne ga zaini mai wa mago a nan musa alayhi salam tugon es eh, in zagin eh, doci ko in zagin doci mun ga nan in zagin doci ga nan musa a nan musa sai da zakon da alayhi zagin ba ko mu shiga ma fasbuku kuma kala tala da a ta tura da wa guna shekun kabir anan musa chanu Toya, ya ko na anan musa to ya na suku zai ni mini gi da mi cin fajatu da ma tamshi alati ya wuce ga inna abi yaduka li yajzi yaka ajra ma taqaita lana ba ni yayi waye mu ga bayan nono to yayi nan anan musa ga zai ni wuce gonga ga sai ga dokume da ma jima ni ga waya e bago zakai adilun dabitun za kirki da sauran su caya gan a gaji kiyo a gago mana sandwichi ga shishi ga ta su ga ta zube sinadi a mawali hankali ba mu yagwa sai wani hankali mu superior to hadisi ngo ne mai tuyen ba sai na miyar ta jibo na an na ya ta biyu na a wawo ɗan bidiyar jirgin jirgin nan zan ga gashi shi har ta zuci ne gan wunan na ne magan wayan no ga hadisi na ta zuwa to eh, le ne ji wuce addiniyar musulunci ba ko laji ganewa zanuwa ci gashi wato ne da wani bayanin shot zando ci gashi shi yabo nun wagula hadisu biyanu nga aka hadisu zamani a nabi yabo go wutro ta hadisu hadisu kwata gaba nuro yana ya laju jare qur'anu o ga jani o ga ji babu dan qur'anu ga su bayan raka mu ba su raka mu ni lasari raka mu ni magari raka mu ta shi raka mu ni dawo dawa babu dan kuranu ga ne foyan arafa ne foyan hajjul akbar ne ya ya mutashriki ne kaza ne kaza lokaci kaza ga babu dan kuranu. a a ji bayani ya misu abu ya dukiya ndo na gawa tsakanin hunso da kuranu a a dole a ce waje bukata yin sunna kami waje fahimta yin to kuranu na kuranu to mu gala na to alibi an ji a yabe shi ga aka sunna zamani a nabi a dai sunna ja zamani a nabi mana na mana alibi ga waktu buli a bisha ya kaya busha so ebo zanwe ci yanda jige laji kiyo eh ji da bane la da ce la payan ce la mitu suna ne bi muhammadu wa e mi la fi philosophy wani kiyo wala da paya na wa la mitu suna ne bi an bẹ́ẹ̀ fil ma'ayida lè wa sayyartu tarfi bayna lẹ́m ara ma'alimi wa lam ara illa wadi'an kafaha irin ala zakinin aw náà bí nadini abul mali juwani da sauransu ne fi yi tire bobe a zaɓa ta za ne ba na ne ili mai filosofi gan lemu da rufin nizamiya jina amma kya bai faro da makaranta wacce kowace ne ja ta yi ilimin filosofi na ba ta yi mutum ya wuce ba ta wula ba wuya la'allaka amalta tawafa bima hadir rasul wa man ja'a humi wa man ja'a min ba'di min kulli alini al-amir sanani ngawo jiwo no makanta bana fi wa hadisa alibi mo ne ala wata rajin o ga bi philosophy kawai ne o ga ji o ga ji mine ne giza na jahilci mine ne giza na a siyasa tu jahira siyasan zalunci ngo ji gane ko ne daga mutu wuce fe justify ye jeje da nusu sai shari'a e na mine ne giza na ga zanduwa ne diga ga ganin ga bi tu. ọ̀gá bí kí wọ́n yóò as a result of this ẹgbọ́n ní ìzàpá àtẹnagé rẹ̀ lẹ́gbọ́ gan wọn. níbi ẹni ìgbìlà náà wọ́n fọ́dọ̀ ti kàtó bẹ̀dẹ̀ bídí ẹ̀ ńgbà bídí wọ́n ti sọ fí ó ọ̀tí àdìsí àyàn ọ̀tí gàgbó ní ẹni ìgbìlà náà lójú ọ̀tọ́ ìdàwà fìtí náà wáṣá àníbìgẹ́ kádẹ̀já àlẹ́gá àti ẹ̀fẹ́ yàrá kẹ́yìn gáwọ́ làbárẹ̀ kẹ́tẹ̀já láti ẹ̀rẹ̀ kẹ́mí àlàtí ilé mọ́ lánàá ti fìtánù lẹ́gà sọ́nù náà wọ́n àdéyàwó làbárẹ̀ àwọn àdéhùn wadi abele masiba no shaji ko zan wacce mai na ga dune kalima wangi wangi hayya al jihad kalimatullah al ulya al amr bil ma'ruf an nahy anil munkar ad dawlatu al islamiyya dawlatu al islam zima ne ko dawlatu al islam qama zan wacce ne wuce ga laji wala sai sai islamic power wani pataki yi nan ya yi rinna gai la'adi sai mu zanuwa cijo wa bi kyafu zanuwa cijo ne gune ya daidai ko ji gane ko ene ibani wala ji wala da kwakke suna nabi muhammadu lugwa wa al imam an-nasai nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam le sayyid le wara kan wace daga tauraya suwa wa sayyid na umaru annabi ce awu ta'awu kula ibn al-khattab lagajitukum biha bayda anqiya law kana musa hayyan wa tabatum wa taraktumuni da zantu da ya gaji to annabi annabi musa gai da mu islam to annabi musa islam tuni annabi muhammadu ya gaji kiyo e gaji a shayi ma ne zaji ga annabi muhammadu ne dole shari'a ne muhammadu masukun ijabata wa marsan naka ila rahmatan lil alamin inni rasulullahi ilaykum jami'a to ce to yace mi be baye bayani bo alega adi hadis na bayan lawo makiyo eh la taura jin dalila eh la zabura e, ibrahim e, la musa jin alquran na ko mun gane Number two, ẹ la zabura da taure ji wa Wanda shi ya shaga yi ba man zabura zabura gama la gada kawai ni mo moje la'ajin wazi. Inna ma unzi rukun bi wa yi ina mai la'aje wazi ce la'aje gargadi ne giyo. Wayi alkurani. Ko ji gane ku? To. Zan ma kin kun ce comparative religion ọ̀nà náà ṣíṣe mùsùlùmí àmọ́ wọn gba báìbù kájáàdà ẹ́ tí ó kún tí ó mọ́lùwẹ̀tì ga sam a kára ó tún tó lè mọ́ mọ́lùwẹ̀tì maga it depend wọ́gá mùsùlùmí ti pé bí àkídà ẹ̀ mùsùlùmí bẹ̀ndó rẹ̀ mùsùlùmí amma dai za a lokaci dan na jiji musulmi a mai waga a kushi ba lokaci da ke musulmi na wace wa gomi biya yi na wani kiyo wa balita ta na webo na wa ga yana tsere ya yi so so ki na dana ki wai gaba wani nan hali ne da na jiwo ibn taymi ya ji nga wa kali tafin ko ga bili tafin nan a jawabu sayyid man badala dinil masih ibn qayyim wato majima no kali tafin da hayarati bayani haji bati yahudi wannan tsara nan gole ka gu bali tafi haji ba wa tiye na jikina wa tiye ne ti bona ko mun gani so ale gan wato ne gan ka amezu gu da iru ce no ga musulunci tiye ga kago bezu ko mun gane a ta gani ki hukunci yanzu lamin tu maza abi ndi ce tu maza abi ka maza abi a ga aliyadi su ba ngon wuli a su maza abi ba ngon wuli na ya ta su banci bibi na ka zai la maza abi na ji e ya dabe ga mutum yanin kullu yukhazu min kawai wa yurdu ila sahibi zakal qabr ya ga zalura mai a sai da kabarin cewa da nan ga alim muhammadu ni kan yaro arafu li da ya zabu na lirai sufyan me jima ma ke zai ki isnad a talaka surai sufyan ne imam shafi ne za ta hadis wa mazhabi hadis ga ta bi mazhaban ga don abu hanifa ga da kulul qawl al yawm wannan jo anu ga da ga yin ne ya sume ya ga ya ga ga ga kano ci maji ta kuma ta ya jiya maza ado ana hambali ma hayaitu farin amut fa wasiyati lin nas an hambalu. maza bai hambaliya wuye jo kawo maga su wasu yanin wani zaina na kiyo alaji hambaliya na ne yau na zubu a ga ana yi ma a yi tufayin amut fosiyati linnasu an yi ta shafahu hu shafiya wuye jo wasiya ne mun wuye jina wuye kiyo a lo zuje maza bai iya ahnafuji aga fala alitu rabbina adad ramlin alaman radda kaula abi hanifa da da ko adadi ya jika ne ke tinki mun tabbata ga na gane je ke ga abu hanifa ne sa ana bu yoto da rutu babu nan alasu ka tube zan go ci adan rutu babu na ka ni bi sa ga ci maza bayana fiya wajon wani ɓata wajen da ci mai nara tasubanci fitinan da ci tasubanci mu yi ƙirƙiri tasubanci mu àtàtò ìyàwó tàtà ní ànàfíà bí ṣàfíà já tèmi láàdùjá àti ẹ̀bẹ̀dẹ̀ lánàtì mí ní ànàfíà jọ ní méjì tí a dàgbà pẹ̀wọ́ láyàwó mọ́tẹ́yìn àrùn ìkìtàbì wọ́n bá tàtà àṣù bí òrè kó a de wa mọ́síláàkì kíkí adélìmọ́ gúni lèmọ́ mà tí àìdẹ́gbẹ́ ṣàfíà ìdẹ́gbẹ́ ànàfíà ìdẹ́gbẹ́ àmàlí ti ká mọ́síláàkì ká bọ́ ti bu fèjì lónìí àtìkú fèjì lónìí zùmọ̀gbọ̀n ji méjì kí òun gáà dé àmọ̀ zo ni da wani ahalin su wuri cari kun jẹ́ ń lè cari wọ́n lè tàá sùn mọ́ ẹgbẹ́ ìlàjú ìjà ní ìkùránù náà ma sún ní tó èjì máa ọmọ ihu jámọ́ bẹ kíyàsù náà tàbí ṣìrú tó yìí máa gúnrẹ́ àmá ẹ̀dì kíyàsù máa fàárí kíá wọ́n jẹ́ àyànkó in kíyàdù mọ́ dẹ́gbà àmá ẹ̀kẹ́ ẹ̀dì kíyàdù fi mọ̀ rí sakwai anabi muhammadu mai kiyo wa mai doro kishi anabi isa ma ga cin ka anabi isa ma ga ci shi mu alqur'anu ala mi tun jiwa ayi be sharia woro ya maji ga linjila na ci na ga ngaji kiyo ga mi tukanga ko ji fahimta ko a taura mu ndi ta fi ne la shi ga ga wa bo ko ga wa la ju ko ga la ju dalilo na yabo ne kibo wusan kwa wani lillazi na yaktubu na likita ba bai adi sun mai kudu na haza min inji langole yan da cishe babu number two sakwai anin muhammadu masukun in general ya bugu toboto yin doro toshe babu a sakwai anin muhammadu azikiyo wọn sọ fiya ni so ya katun ya abu allah wa alam subhanaka allahumma bi an dika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik